hijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin ga watan june shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin al'azkar au hilyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talhisar da'awat wal azkar al mustahabba bil lail wan nahar na al-imam abu zakariya muhiddin yahya ibn sharafin nawawi a dimashki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba malam ya fara bayyana mana irin tsarin da malaman da suka ta hakikin wannan littafi suka kawwanar da littafin malaman da suka yi aikin tacewa da tantance wannan littafin har ya zuwa ga yadda kuke ganin shi a haka to sun tsara littafin nan tsari gida-gida tsari mai ban sha'awa tsari mai ban ƙaye a inda malaman suka ce tun daga farko sun je sun nemo bugun hannu ko rubutun hannu na wannan littafi a inda suka samu nusha kofi iri biyu malam ya mana bayanin ta farko a inda ita wannan ta farkon ya ce mata lamba da a domin kwana inda yake cewa wa nusratul ukhra fi maktabatil asad bi damashq ita ɗaya nuskan ya same ta ne a maktaba na al-asad a garin dimashq sham wa tahtamil raqam a labri na da al-asad tana ƙarƙashin kanta mai lamba na 1224 ma'ana da aka yi katilogin ɗin littattafan wannan labirari to a ƙarƙashin wannan lamba ne za a sami wannan nuska na makhatut rubutun hannu na wannan littafi na al'azkar wa adadin auraqiha adadin takaddun da aka samu rubuce da wannan littafi na al'azkar mala ce 80 wa saba'ina wa mi'a falle 178 ne wa fi kulli safha a kowane shafi kuma akwai ihida ishirin sataran akwai layi ɗaiɗaiɗaiɗai har layi ishirin ina fatan mun gane wannan da kyau malai ce kiyasu ha kiyasin da aka yi ma faɗin takardar da tsawon shi zai zama tsawon 26 faɗin 17 watabda'u bilhamdulillahi wahidul kahar ya ce da ya duba littafin sai ga littafin na farawa da alhamdulillahi alwahid alkahar dukkan godiya da yabo sun tabbata ga allah shi kadai marin jayi al gaffar mabuwaye wanda yake mai yawan gafara muqaddirul aqdar allah maɗaukin sarki shi ke tsara duk abin da ya ƙaddari ya nufi zai faru shi ke kula da komi yake kula da kowa amma ba'ad har zuwa inda yake cewa faƙar ƙalallahu azimul azizul hakim hakika allah mai girma mabuwaye mai cikakkiyar hikima ya ce fadkuruni azkurukum wannan shine farkon mukaddima na fallon farko na wannan rubutun hannu na littafin al'azkar da malin ya samu a maktaba na al'asad watantahi kuma wannan nuska tana karewa ne biwa ma taufiki illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab cewa samun gamdakatar ɗina kan kowane aiki daga cikin ayyukana shine rubutun wannan littafi na al'azkar to allah maɗaukin sarki ne kadai zai datar da ni domin gare shi na dogara kuma gare shi na mai da al'amura na ɗungurungum wa allahu wa ni'mal wakil allah maɗaukin sarki ya ishe mu kuma madalla da allah maɗaukin sarki ya zama abin dogara wala haula wala quwwata illa billahi al-azim al-aliyyu azim babu karfi babu dabara sai ga Allah wanda yake madaukaki ne mai girma har zuwa inda yace tammal kitab littafi a nan ya cika Malam ya ce wa kadana sahaha muhammad bin uthman bin muhammad bin uthman al-ba'ali ya ce wanda ya aikin kwafe wannan littafi na al'azkar sunan shi muhammad dan Usman dan muhammad dan usman alba'ali wa huwa malai ce wannan nuskhatun musahaha bugu ne wanda aka ba aka gyaggyara aka tsara littafin ƙurinat ala jama'atin minan ulama wanda ƙuri'at an zauna an karanta wannan nuskha ga jama'a da yawa daga cikin malamai ma'ana an karanta ma malamai masu tarin yawa sun ji inda ake da bukatan gyara sun bi sun gyaggyara wa akhiruhum shekul islam al-khattab babban malamin da aka karanta ma wannan littafi kuma ya gyara shine shekul islam khattab allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda wahiya min waƙafatil mala uthman al-kardi wal khatti nasakha malam sai ce wa razamtu li hazihin nuskha na yi ma wannan littafi alama bi ba ita ce aka mata alama da harafin ba na farko kuma harafin hamza harafin na biyu kuma harafin ba shi yasa duk sanda ake karatu a littafin nan sai sauke lamba a ƙasa ya ce wa fi a to nuskan farko kenan wa fi ba to nuska na biyu kenan to sai malin ya ce A ta tahqiq na biyu wani irin mataki aka bi wajen wannan haƙiƙi na littafin ta littafin cin da mun ji mala ya samu nuska guda biyu ɗaya ya mata alama da a ɗaya ya mata alama da ba kuma ya ce an getta waɗannan nuskohi kuma ga su a kansu ya dogara wajen wannan aiki ya ce ba da an hassaltu على النسختين الخطيتين السابقتين yace bayan da na samu waɗannan rubutun hannu na wannan littafi wanda bayani ya gabata a kansu kumtu bil marahil italiya sai na tsayi wajen wannan aiki da wannan kwazo kamar yadda zai zo na farko kabaltu bainan nuskhataini malamin ya bi dalla dalla harafi harafi ya gwada da waɗannan nuskohi guda biyu wa athbattul furuq al-muhimma bainahuma yace sai ya bibbi ya tantance ya tace irin bambancin da ke tsakanin waɗannan nuska ɗin nuska na farko da wancan nuska na biyu ya bi ya duba ya gano wai menene bambancin su ina fatan mun gano wannan da kyau wa kharrajtul ayat min amakiniha min as-suwar sannan duk ayoyin da malam ya kawo a cikin wannan littafi al'imamun nawawi sai ya bi sai ya bayyana cewa wannan aya tana sura kaza ne kuma ita ce aya ta kaza aiki na biyu da yake nan ma'a zikirar rakamil aya ya ce tare da ambatan lamban ita wannan ayar na uku kharrashtul ahadith alwarida min almasadir allati ashara ilaiha mu'allif malam ya ce na yi ƙoƙarin takharijin hadithan wannan littafi baki ɗaya wanda shi al'imam annawawi ya ishara zuwa gare su rahimahullah allah maɗaukin sarki ya ji shi wa a da wasu hadisan da kadar wasu wa taka ya ce duk wani hadisin da aka kawo a cikin littafin nan sai da ya faɗi wanda ya ruwaito shi da inda za a same shi da lamban shafi da babi da komai da komai ce gwargwadon iyawa na wa kuntu bi alal ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a malamin yace bai tsaya nan ba ya yi wani kwazo mai girman gaske wajen kokarin bayyana ko da yin karin bayani akan duk wani hadisin da bai inganta ba hadisin da ya zama da'ifi ko hadisin ƙarya hadisi mawdu'i sai da ya yi ƙarin bayani da ƙarin haske a kan shi istinadan ila aqwalul ulama thiqat yace yayi wannan aiki yana mai dogaro dangane da ayyukan malamai amintattu a bisa wannan fannin wa bayanin rijalin majruhin da kuma bayanin mazaje waɗanda aka illata su aka raunata su aka baɗi illansu su itima da alal kutubil mawthuqa malai ce ya dogara ga littattafai waɗanda suke amintattu ne a bisa wannan fanni وكانت هذه الخطوة في تحقيق الكتاب ذات أهمية بالغة mala ya ce wannan aikin da muka tsaye wajen yin shi na taƙiƙin wannan littafi to haƙiƙanin gaskiya aiki ne mai mahimmanci matuka. nazaran lihirsil imamin nawawi ala tahqiqin ghaya min iradil hadis lura da yadda al'imamin nawawi ya taka tsantsan wajen kawo waɗannan hadisai. matukanta ka tsantsan amma tare da haka sai da aka samu hadisan da ba su tabbata ba to malam su yi kokarin cika wannan aiki na al'imamin nawawi ta hanyar bayyana hadisan da suka tabbata da kuma inda aka samu matsala da wanda ba su tabbatan ba wa huwa bayanu darajatun malai ce shine bayani na daraja mina sihhati wa da'af shine za a bayyana kowane hadisi in ya inganta ce sahihi ne ya inganta za a aiki da shi in bai inganta ba kuma sai ya ce wannan hadisi da ifi ne bai inganta ba ba za a aiki da shi ba wa arju min Allah azza wa jalla an akuna qada wuffiqtu min hadal amal mala yace ina roƙon Allah madaukin sarki ya zama cewa Allah ya datar da ni yi man gamtakatar akan wannan aiki mai girman daraja wanda na tsayi wajen aiwatar da shi in ji haka muke roƙon Allah ya datar da mu wajen karantawa kiyayewa tsare abin da muka karanta da kuma aikata shi a aikace mataki na hudu mala ya ce ja'altu arkama takhrijil hadith ba'dahu mubashara ya ce wannan alamomi na takhrijin wannan hadithan cikin littafin al'azkar yana gama kawo hadisan kai tsaye mala ce zai faɗi lamban hadisin da kuma ya inganta ko bai inganta ba muhasiratai ne. ya ce a tsakanin waɗannan alamomi kamar haka ga nan a gaba wanda yi su na alama mai doro haka a cikin wannan ne zai ambace hadisi ya inganta ko bai inganta ba daga zaran an ƙare rubuta hadisi malin alama na biyar ya ce da babtun nas mana labsu na alƙara'a ya ce ya yi ƙoƙarin tacewa da tantance nassin hadisi tsab yanda wanda yake karatun ba zai samu matsala wajen karatun da yake yi ba kuna fahimtar wannan da kyau ku fa-na ya gyara nassin yanda duk wanda yake karatun ba zai ga wasali ya haɗe ba shi mai ruwa ta cakuɗe ta zama lunguda duk ba za a samu wannan matsala a ciki ba ya biya tsabtace littafin ya gyara shi littafin ya fito da kyakkyawan kama na gaba mala ya ce sana'atu muqaddimat alkitab ya ce ya yi shimfiɗoɗi masu yawa masu fa'ida ga wannan littafin wannan ma ɗaya daga cikin ta ne sannan kofi herasan ya yi ma littafin nan fiyarasa shine table of content a ga wannan littafi tafsiliyan fi akhirihi wanda zai tace in kina neman abu kaza shi a waje kaza shafi kaza waje kaza abu kaza waje kaza shafi kaza waje kaza malamin ya biya tace ya tantance wannan yufidu wa yuguni wanda yake fa'idantarwa kuma yake wadatarwa ga duk wanda yake neman wadatuwa zuwa gare shi aiki na ƙarshe da malam ya a cikin wannan littafi ya ce kamun ustaz ahmad sayyid bisharhil kalimatin as-sa'aba babban malami mai suna ahmad sayyid ya tsaye wajen sharhin kalmomi as-sa'aba masu wahalan fahimta bayyana cewa wannan kalma ga yadda take sannan ga ma'anan kalmar yadda za a gane a iya fahimtanta i'timadan ala fotohatar rabbaniya ya ci ya dogara ga littafin da aka yi sharhin littafin azkar mai suna fotohatar rabbaniya libin alan na ibn alan wa ghairihi fajazahu Allahu khaira malai ce Allah ya mai sakayyan alkhairi bala ya ce ah, wallaha ta'ala as'al allah maɗaukin sarki kaɗai nake roƙo an ya ja'ala amali khalisan waje karim wannan aiki nawa allah maɗaukin sarki ya sa na yi ne don shi kaɗai wa an yi taƙabbalahu bi kabulin hasanin kuma allah maɗaukin sarki ya karɓi wannan aiki karɓuwa kyakkyawan karɓuwa wayar zukuni sidakar tawajjuhi kuma allah maɗaukin sarki ya azarta ni kyakkyawan fuskantuwa walistimarar da kuma ci gaba fi hidimatu sunnatin nabawiyya wajen yin hidima ga sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wal kutubul hadifa da littattafai waɗanda suke masu mahimmanci littattafai na manufa littattafan da suka dace wajen shirya da al'umman annabi zuwa ga abin da yake shine daidai innahu subhanahu ala ma wa kadiyar Allah madaukin sarki a kan abin da yake so mai iko ne kun wannan kalman da ya faɗi mummunan kalma ce muguwar kalma ce da ke danganta na ƙasa ga Allah kuna fahimtar wannan da kyau ku kuma wannan aƙida ce na mu'tazila da asha'ira da matiridiya muguwar aƙida ce ba kalma ba ne mai kyau ba a cewa innahu ala ma ya sha'u kadir to ala ma la ya sha'u fa kuna fahimtar wannan da kyau ku aƙida ce ta mu'tazila da suke cewa allan alheri daban da allan sharri muguwar aƙida ce ta mutanen greek tintini sai su waɗannan batattu sai suka je suka guntso da suka tsotsota daga waɗannan falasifa suka shigo mana da cikin musulunci to shine sai su ce allah ne yake umarni a yin yi abu mai kyau amma in abu mummuna ne allah madaukin sarki bai yarda da wannan ba kuma bayan da za a yi wannan abin ya yiwu ko ya kasantu saboda haka sai a ce mai iko ne akan abin da yake so kenan in kin yi katin alkur'ani allah ne ya fi wannan Allah ya nufi ke karatun alkur'ani ke sallah ke azumi ke gaskiya ke amana ke kaza amma in kika yi sauran ayyuka na banza sai a ce ke kika yi a karan kanki ba ruwan Allah da wannan kuna fahimtar wannan da kyau ko to wannan muguwar aqida ne Allah madaukin sarki shi ya halicci komi wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah ne ya halice ku da duk abin da kuka aikata sai ya bayyana ma dan adam kaza da kaza da kaza masu kyau ne in kai ina so kuma zan baka lada iri kaza a lahira kuma ga sakamakon ka sunanta aljanna aiki kaza da kaza da kaza kuma bana so in kai zan rubuta ma zunubi kuma zan maka sakamako da wani gida sunan gidan wuta sai allah maraukin sarki ya sa ma ɗan adam kudura da irada wacce ta dace da dan adam sai aka turo mai da manzanni da littattafai da za su bayyana mai mai kyau da mara kyau in yi bi son zuciyar shi ya je ya abin da yake ba mai kyau ba ne to shi ya jefa kanshi a cikin bala'i ina fatan mun gano wannan da kyau kun ga Allah ne ya komi shi yasa aqida ta kware ta ahlus sunna wal jamaa ala fahmi salaful umma shine wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komi ba alama ya sha'o ba kuna fahimtar wannan da kyau ku duk yanda kika karatu duk yanda kika je kika sami ilimi duk yanda kika kewaye makarantu baki da in ba karantar da ke waɗannan miyagun aƙidin da su kin sani ba zai wahala ba ki bata ba shi yasa muka sa ma ɗaliban mu ƙurai karatun littafin almilal wan nihal na al-imam shahar satani da kuma littafin alfarku bainal firak na abdulkahir al da kuma littafin al-awasim min al-qawasim na ibn al-arabi al-maliki ina fatan mun gane domin su san waɗannan abubuwan don su guji waɗannan miyagun akidin kin tara ilimi kin fi kowa ilimi a duk duniya eh babban shehi ya ce ke an ji amma kuma kin mutu kin ji wajen Allah da muguwar akida wuta za ki shiga ina fatan mun gane wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu shi yasa ce wa bil ijabati jadir Allah maɗaukin sarki ya cancanci ya karɓi kowane irin addu'a da kowane irin roƙo aka yi mashi wa akhir da awana an alhamdulillahi rabbil alamin ƙarshen abin da za mu yi ƙarshen mu da fatan mu shine godiya ga allah maɗaukin sarki ubangijin talakai wanda ya rubuta wannan 'yar muƙaddima shine yusuf albadiwi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a wannan shafi na 27 mala ya ce suwarul makhatutat ga photocopy na rubutun hannu daga shafi na 28 zuwa shafi na 29 to duk wannan hoto ne na suwaru safatul ula minan nuskatul a kun gano wannan yanzu wannan shine hoto na rubutun hannu ta nuska ta a fallon farko kenan ina fata mun gane da wannan falle da wannan falle ya ce feji na farko na nuskatu a kenan to kuma sai ce suwarar sabhatul akhira minan nusata a wannan shine hoton rubutun hannu na nusa na a a nan ne ya kare. sannan sai ce suwar sabhatul ghilaf min nusata ba wannan shine hoton murfi kaba bangon littafi na nusata ba na ɗaya nusa ɗin wanda ya mata alama da ba wannan shine bangonta sannan sai ce suratu safhatul ula min nusatu ba wannan bangaren ne a fallon farko na wannan nusa da ya mata alama da cewa ba sai ce suwar safhatul akhira min nusatu ba wannan kuma shi ne hoton rubutun hannu na nusatu ba don allah jama'a ku kalli wannan rubutun da aka yi malamin nan sai da bi keke da keke karanta kowanne sana ka tabbatar aka rubuta wannan wannan aikin ne malamai za su gama duka sai wani ta kadari ko wata ta kadara sai su kuma su duk malaman nan mutanen banza ne duk sun yi wahalan banza ki gaya mai yadda za ki gama da duniya lafiya ki gaya mai yadda Allah ba zai kuntata rayuwanki ba shi yasa malamai suke cewa luhumul ulama mathmumun naman malamai dafi ke gare shi duk wanda ya gulman su duk wanda ya zage su duk wanda ya ci mutuncin su duk wanda ya masu kaza sai Allah ya karya shi saboda sun ma Allah hidima ne kuma Allah ya bari a karya waɗannan to kamar ya bari ne a karya addinin shi Allah ba zai bar wannan ba kuna fahimtar wannan da kyau yanzu karanta wannan littafin aka baki an baki aiki ba baki rubutawa ba kun gane wannan da kyau ko a ce ki kwafe kadai an baki aiki amma wannan malamin sai ya gama rayuwa gaba ɗaya ya gama addini ya gama karantar da duniya duka kawai sai wani sai miƙe ce kaza kaza kaza ya faɗa abin da ran shi yake so kuma Allah ya bar shi ya kai labari allah baya haka allah ya sa mu dace muqaddimatul muallif malai ce ga shimfida da sharan fage na marubucin wannan littafi bismillahir rahmanir rahim malai ce muna fara karatun littafin al'azkar da sunan allah mai rahama mai jin kai wa ma taufiki illa billah babu wanda zai mana gamdakatar wajen fara karatun wannan littafi da kuma ƙare shi sai fa allah madawakin sarki alaihi tawakkaltu ga allah na dogara wa ilaihi oni kuma ga allah ne na mai da al'amari na baki ɗaya muna roƙon allah madawakin sarki ya zama tare da mu a farkon karatun wannan littafi zuwa ƙarshen karatun wannan littafi da kuma sanda za mu aiki da abin da ke cikin wannan littafi allah ya mana gamdakatar duk abin da zai zama na makircin shaɗan ne allah ya kauda mana da shi ƙala shekul Al al’imamul hafiz alimul allama abu zakariya yahya bin sharaf bin murri ibn hassan bin hussain bin muhammad bin hizam al-hizami annawawi al-shafi'i rahimahullah malai ce shehun musulunci babban malamin fikihu limami babban malami hamshaki baban zakariya yahaya dan sharaf dan mure dan hassan dan hussein dan muhammad dan izam <clears throat> al-mahzuni annawawi a shafi allah ji kanshi. to sai malin ya ce ma baina hasirataini duk wannan bayanin da muka karanta wanda yake cikin wannan bracket guda biyu min a an ɗauko shi daga nusata a ne mana tun da inda ya ce wa ma fiƙi illa billah har zuwa ƙarshe kun ga ya rufe shi da wannan bracket ko sai ce a nusa a ya ɗauko ta ga duk wanda suke da wannan irin nuskan da ke hannuna su kaɗai za su ga wannan ina fatan mun fahimci wannan da kyau amma ba kasafai ne zan rika karanta wannan ɗan ba kuma sai ga abin da ya zama malamin ya kawo yana da muhimmanci sosai to shine kaɗai zan karanta wani lokaci kuma irin nuskan da ke hannunku ita zan ɗauko karanta wasu abubuwan da yake da mahimmancin a karanta ko in zo da takarijin da ibn hajarin yama littafin dan fa'ida da cika na abin da za mu karanto a ciki ko kuma wancan hatar rabaniya sharhin wannan littafi a karanta wasu abubuwa itimaman lil fa'ida saboda ƙoƙarin ciki fa'idan da za mu iya farautowa a ciki allah maɗaukin sarki ya sa mu dace alhamdulillah malai ce godiya ta tabbata ga allah alwahidul kahar allah shi kaɗai yake marin jayi wanda ya fi ƙarfin kowa al'aziz al-gaffar allah maɗaukin sarki mabuwayi ne kuma allah mai yawan gafara ne muqaddirul aqdar allah maɗaukin sarki shine wanda yake ƙaddara kowane irin ƙaddara musarrifin umur allah madaukin sarki shi ke sarrafa da gudanar da al'amura baki ɗaya mukawwirin laila alan nahar allah madaukin sarki shine wanda yake shigar da dare a cikin yini yini a cikin dare mala ya ce ƙaunuhu maganan da al'imamin nawa ya faɗi ya ce mukawwirin lail muktabisun min ƙaunuhi ta'ala ya ɗauko ne a faɗin allah da yake cewa yukawwirul laila ala nahar wa yukawwirun nahara ala layl Allah madaukin sarki yana ɗaukan dare ya rufe yini da shi ya ɗauki yini ya rufe dare da shi wani lokaci dare ya mamaye yini wani lokaci yini ya mamaye dare ina fatan mun gano wannan da kyau aya ta biyar a cikin suratul zumar mahala ya ce wa isharatun ila jiryani shamsi fi matsali'iha wannan nuni ne cewa zuwa ga rana tana gudanuwa daga inda ta bullo har zuwa mafaɗanta wantiƙasin laili wan har da kuma bayani akan cewa yini wani lokaci ya ƙaru wani lokaci ya ragu wani lokaci sai yini sai ya ɗebi wasu awoyi ko wasu mintuna a cikin dare wani lokaci dare kuma ya ɗiba a cikin yini shine sai ki ga dare ya yi tsawo yini ya yi gajere ko yini ya yi tsawo dare ya yi gajere haka dai allah madaukin sarki shi ke wannan aikin wasdiya dihima ko kuma sarƙa da ɗuwa a wani lokaci kuma sai sarƙa raguwa gwargwadon yadda allah madaukin sarki ya tsara al'amarin ya kasance tafsiratan allah madaukin sarki yana yin wannan ne saboda ƙoƙarin basirantar da ulil kulubi wal absar mutane masu tunani mutane masu basira mutane masu hangen nesa da sanin ya kamata sai su lura da waɗannan ayoyin sai su gane lalle allah maɗaukin sarki mai iko ne allah maɗaukin sarki ya iya allazi aiqada min khalqihi man istafahu allah maɗaukin sarki ya farkar da kaɗai wanda ya zaɓa ne cikin bayin shi fa'adakhalahu fi jumlatil akhyar sai ya shigar da irin waɗannan bayi nashi cikin gayyan zaɓaɓɓun na hannun daman shi kuna fahimtar wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki yana farkar da ko ya faɗakar da ko ya ankarar da waɗanda kawai ya zaɓa ne fitattu na gargaru daga cikin bayan shi in ko ba haka ba sai allah maɗaukin sarki sai ya bar kowa cikin bagamniya cikin rudu cikin ɗimuwa a waye gari ba su farka daga halin da ake son su faɗaka zuwa gare shi ba wa waffaka manishtabahu min abidihi sai allah maɗaukin sarki ya datar da bayin da ya biya zazzaɓo ya mai da su 'yan lelan shi daga cikin bayin shi faja alahu min al'abrar sai allah maɗaukin sarki ya sa irin wannan bayi daga cikin bayi waɗanda suke kubatattun bayi ne waɗanda suke bayi ne mutanen kirki waɗanda allah maɗaukin sarki ya zaɓa ya mai da suna shi sai ce wa bassara man ahabbahum fazahadahum sai Allah madaukin sarki ya farkar ya fadakar ya sanya hangen nesa ga bayin da yake so sai sanya suka zama masu zuhudu fi hazihi dar a gidan nan na duniya to jama'a menene zuhudu malam bahaushe idan aka ce zuhudu zai ce zuhudu gudun duniya haka ne to menene zuhudu malam ce qauluhu fazahadahum allah maɗaukin sarki sai ya sanya su cikin zuhudu sai mala ya ce a zuhudu shar'an in aka ce zuhudu a shari'ance mala ya ce akhadhu darura min halal shine mutum ya ɗibi gwargwadon abin da yake bukata na dukiya ko abinci ko ma menene na halal mun gano wannan da kyau ko almutayaqqanul hilli wanda aka tantance halaccin shi kun fahimci abin da ake nufi da zuhudu yanzu kenan idan za ki dafa abinci a gidanki sai kika zuba ya fi bukata yanzu ba ki da zuhudu ban gano wannan saboda ya ce akhazul da darura shine ki ɗibi gwargwadon bukatanki min alhalal mutayakkan halal da kike da ya yaƙini a a akan halaccin shi wannan shi ake ce ma zuhudu kenan kika dafa abin da ya fi ƙarfin bukata ta wannan baki da zuhudu idan miji ya baki kuɗi kika rage kuɗin cefane wannan baki da zuhudu sauran wannan abin da kika ɗauka baki da halaccin halal ne kun gano wannan da kyau ku baki da zuhudu kuna fahimtar wannan da kyau ku to ku duk mutumin da biyar da zuhudu ya shiga matsala duk abin da shari'a allah madaukin sarki ya ce yi kaza sai kika saba ma wannan abun to kin fita daga cikin gayyan masu zuhudu kin fita daga cikin wannan gayyar shi yasa kowa ya tsaya kalli waɗannan abubuwa na rayuwa wanda mutane suke yi kuma yin waɗannan abubuwan ya tada mutane daga ƙa'ida na zuhudu komi ki kalla kuma kin ga waɗannan abubuwan da kike wanda ya saba ma ka'idar shari'a sai Allah ya kuntata ma rayuwanki nan gaban baki tuba kin bari ba wallah kowa a ɓoye kike yi sai allah ya fallasa ki wata rana asirin zai bayyana karara a waye gari ba ki da mutunci a idan al'umma kaf ina fatan mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi yasa kowa ya tsaya kalla abin da yake yi malici yanzu misali miji zai iya ce maki ki je gidanku wannan gidan naku shi kaɗai ya halatta ki je domin shi ne kike da bukatan zuwa a lokacin idan kika je sai kika shiga makota kin kara daga abin da yake ba na halal ba kin fita daga cikin gayyan masu zuhudu duk abin da kika kara ga abin da yake na halal kin shiga uku wannan sai allah ya kuntata ma rayuwanki a kan shi wannan yana daga cikin wahalan da kuke ciki a yau na damuwa da bacin rai da kuncin rayuwa kuma sai ki koma kina zargin wani abu can daban wanda bala'in yana tare da ki shi sa Allah ce zaharar fasadu fil barri wal bahar sai ce bima da aidin nas duk waɗannan bala'o'in suwa suka jawo shi mutane ne shi sa ya zama wajibi duk mai hankali ya tsaya kula da wannan Allah maraukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa fashta hada a sai ce wa huwa khassu min alwara shi zuhudu yana da keɓantacciyar ma'ana akan alwara'u taka tsantsan izuwa huwa tarkul mushtabihu shine mutum ya bar abin da yake da shubuha in mutum ya watsi da abin da yake da shubuha to wannan sai a ce yana da alwara ku gano wannan da kyau ko ya halatta ko bai halatta ba sai bari yana da alwara'u kenan amma in mutum kawai halal din da ma yake ɗiban to halal din ma sai halal din da ya zama halal da gaske kuma yana ɗiban gwargwadon bukata to wannan sai a ce yana da azuhudu wa haza zuhud malai ce wa haza zuhud al-arifin to wannan shine taka tsantsan na bayan da suka san Allah wa a'ala minhu al muqarrabina zuhudin da yafi na waɗannan arafai shine zuhudun bayin da suke kusa da allah keke da keke ina fatan mun gane wannan da kyau malai ci gaba da bayanai allah madaukin sarki ya samu dace fashtahidu fi mardatihi saboda haka ku ta kokari da ƙara ƙwazo da jajircewa wajen ƙara neman yarda zuwa ga allah wata ahubu lidaril karar kuma ku ƙara himma da ƙara yin tattali da ƙwazo wajen kintse ma neman gidan lahira gidan tabbata yamma kun ga duniyan nan ba gidan tabbata ba ne lahira nan ne gidan tabbata na bi ma yasqutuhu da kuma nisantan abin da ke fusata Allah wal min azabin nar da kuma taka tsantsan da nisantan duk abin da zai iya kai mutum zuwa ga azaban wuta abin da zai kai ki a ce ke din nan yar wuta ne ki hankali da shi duk abin da zai kai ki zuwa ga aljanna ki wannan abu duk mutumin da yake aikin yan aljanna to ya kula ya gani Allah zai ta haska kame rayuwar shi idan kika sai cocila kika sa mata bata za ganta da haske kina haskawa kina haskawa batir na ƙara rauni haske na ne ina raguwa daga ran kika kara cajin batirin zai ƙara ne lokacin da zuciyanki take zuciyanki allah maɗaukin sarki na kowane ɗan adam tun da aka haife shi ya haife shi ne an haife shi ne alal fitara akan addini idan ya ci gaba kan wannan addinin a bisa imani da abin da annabawa da manzanni suka zo da shi yana aikata ayyukan da Allah ya ce da ayyukan da Allah ya ce kar a yi to kamar wata tocila ne a cikin wannan zuciyar nashi mai haske da kullum yake kara mata cajin batar sai ta kara haske ta kara haske ta kara haske a lokacin da kuma kike aikata ayyuka na sabon Allah da Allah baya so to ana zuwa da wani digo na baki ana ɗagawa a jikin wannan zaiban ne na jikin wannan tocilan in aka gama ɗige ta ɗip kokin haska sai gaba ki ganin hasken sai a koma gulab ɗin da yake haskaka wannan zaiban shi ma sai a ɗige shi baki da shine aikin da kika saba na kwarai sai gaba ki iya yi a lokacin da zuciyanki ke cike da hasken aiki da imani to allah maɗaukin sarki zai ta haskaka nemanki da abubuwan da kike na rayuwa ne da kullum komi nake sai allah ya sa albarka sai rayuwa ta rika zuwa maki cikin sauki domin ki samu daman bautan Allah kamar yadda yake so amma in kika ji damuwa da ɓacin rai da kunci a rayuwanki kar ki zargi kowa ki koma ki zargi kera ba mamaki kin fusa ta Allah ne an samu matsala daga gare ki sai ki gyara Allah sannan abin nan zai ci gaba ku samu karatukan da muke a cikin littafin Ighasatul lafan an masayi da shaitan za ku samu waɗannan bayanai ku je za ku gyara halinku da zuciyanku da abubuwa irin wannan baki da amma sai ki ga kina sana'a sana'an nan taƙi kina kaza abubuwa yaƙi ki shirya kaza ya watse ki shirya kaza ya watse abu ki kasa gano kan abubuwa ga shiga irin shi Allah ki koma ki binciki me kike ma Allah wanda ya fusata shi ki gyara ayyukanki ki gyara addininki ki gyara tauhidinki kina zaune sai kika ga da mijinki ba haka kuke ba amma gaba ɗaya kin rasa gane kan shi Allah kake zargi komi matakin farko ki kara fara bincika tsakaninki da mahallicinki akwai ha'inci a cikin zamantakewanki akwai saba ma Allah akwai kaza akwai kaza akwai kaza sai ki bi waɗannan abubuwan da kika san na banza ne ki gyara su kuna wallahi sannan ki ga komai ya miki idan wannan abin ya haɓaka ya girmama ku to wallahi har ya'yan sai sun lalace duka za ki ta samun matsaloli iri-iri kuma babban matsala kina cikin matsala kuma ki gane ki kasa gane kina cikin matsala to kin ga alamun faruwar waɗannan abubuwan to alamu ne na cewa makoma ba zai kyau ba kun fahimci wannan da kyau ko amma in kin ga kina bin Allah gwargwado kina abubuwan da ya kamata kin nisanci duk abin da Allah ya ce a nisanta amma kuma akwai damuwa ko to mai yiwa kina da wasu zunubai ne da Allah ke kankare maki ko kuma ana ɗaukaka darajanki sai ki ci gaba da bin Allah da nisantar duk abin da baya so za ki samu alheri cikin rayuwanki amma mafi yawancin matsalolinmu da muke ciki a yau ƙur'ani ya gaya mana ya ce bai ma kasabat aidin nas wallahi mu da kanmu ne muke jawo kanmu kuma sai Allah ce li yudhiqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un Allah ya ce za a ɗanɗana masu wani ɓangare ne na ma abin da suke tukuna Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai yake cewa wa aka zo an fusahun biljiddi fi ta'atihi Allah maraukin sarki yana faɗakar da al'umma cewa lalle su dage su sa ƙwazo matuka su lazimci mai biyayya wa mulazimati zikirihi bil ashiyi wal ibkar da kuma su lazimci ambatan Allah madaukin sarki safiya da yammaci wa inda ta taghayurul ahwali da kuma lokacin da yanayi ya canza wa jami'i ana al-laili wan da kowane bangare na yini da kuma kowane bangare na dare ana son a kowane yanki ki lazimci ambatan Allah ki ga yadda rayuwanki zai haske kun ga kallace-kallacen fina-finai ina gaya muku wannan abin yana disashe zuciyar mai wannan aiki malamai suka ce sauran kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe yana tsirar da munafinci a cikin zuciya ƙarya da gulma da annamimanci waɗannan su kuma suna mai da mutum ya zama balidi kun san balidi idan ma ya zama jahili to da sauƙi in ya zama dolo ba za ki iya fahimtar karatu da riƙe za ki zama wawuya kawai doluwa wanda ba ki iya gane komi na karatu na rayuwa na duk waɗannan abubuwan shi san Allah maɗaukin sarki ce a bar abu to barin wannan abin alheri ne mai yawa a cikin shi kuna fahimtar wannan da kyau ko to shine sai yake cewa fastanarat qulubuhum bilwami'il anwar bayan allah da suka ba allah kamar yadda allah yake so sai allah maɗaukin sarki ya haskaka masa zukatansu da wannan fitilla mai sheƙin haske ahmaduhu balici ina godiya ga allah ablagul hamdi godiyan da ta kai matuka ala jami'i na'amihi ga dukkanin ni'imomin da allah ya ni'imtar da mu wa as'aluhul da min fadlihi wa karamihi kuma ina roƙon allah maɗaukin sarki ya man daɗi da ƙari na wannan hamshakiyar falala da kuma karama da karamci da allah maɗaukin sarki ke bayan shi wa shaɗu allah ilaha illallah al'azim ina shaida babu abin bauta a bisa cancanta sai allah allah mai girma alwahid samad wanda yake shi kaɗai yake abin nufi da ibada da bukata al'aziz allah mabuwayi alhakim kuma allah mai tarin hikima wa sharu anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma ina shaida lalle annabi muhammad bawan allah ne ko manzon shi wa safiyuhu kuma annabi zaɓaɓɓe ne na allah wa habibuhu kuma masoyi ne na allah wa khaliluhu kuma badaɗai ne na allah akramul makhluqin cikin halittun da allah ya gaba ɗaya ba wanda ya manzon allah karamci ba wanda ya annabi girma ba wanda ya annabi matsayi da ɗaukaka wa afdalus sabiqina ki kuma annabi shi ya fi falala ga bayan Allah da Allah ya halitta a farko da kuma waɗanda za su zo nan gaba duk manzon Allah yana gaba da su salawatullahi wa salamuhu alaihi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ala sa'irin nabiyyin haka tsira da amincin Allah su tabbata ga sauran annabawa wa ali kullin da dukkanin iyalan gidansu wasa'ir salihin da sauran salihan bayi su duka muna masu addu'a allah madaukin sarki ya kara su da karin yarda da aminci amma ba'adu malin shi tofa bayan haka faƙar ƙalan lahul azimul aziz hakim hakika allah babba allah mabuwayi allah mai hikima yana cewa a azkurukum ku ambace ni lalle ni ma zan ambace ku aya ta da 152 a cikin sotul bakara ne ma'anan fankuru ni azkurukum ku tuna ni ni ma zan tuna ku ku yi man biyayya zan maku duk abin da rayuwanku ke so Kan ku fusata ni ni ma zan ba cikin aminci cikin yalwa cikin annashuwa cikin fararrai, cikin yaukakan arziki cikin natsuwa a komi naku shi sa in kika tuna da Allah za zaki abu sai kika tuna Allah bai hana wannan abin kika bari ko to duk wani abu mummuna da zai taso maki Allah zai kawar maki ki san wannan shine ki tuna da Allah lokacin da kike cikin hali na wadata lafiya rayuwa karfi to ke ma Allah sai ya tuna da ke a halin da kika samu kanki na kunci na wahala da damuwa da kowane irin yanayi da ake kuka da shi Allah madaukin sarki zai tuna da ke Allah ya sa mu dace wa kala ta'ala allah madaukin sarki ya faɗi yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun allah ya ce bai halici mutum da aljamba sai dan su bauta mashi kin ga ke nan to allah ya yi ki ne kawai don ki bauta mashi allah bai yi ki don wata manufa ba manufan nan koya take kawai an yi ki ne da manufan ki bauta ma allah idan kika ɗauki rayuwar kika kai zuwa ga wani abu saɓanin abin da allah ya ce ko to a daidai wannan lokacin ke yar tawayar allah ce to kuma allah zai ɗauki duk matakin da yake ganin ya dace a kanki kun fahimci wannan da kyau ko allah shi kiyaye sota zariyat aya ta hamsin da shida fa'ulima bi haza mala ce to sai mutane suka gane sakamakon wannan Annamin afdal yana daga cikin mafi falala au afdalu halil abd halin da bawa mafi falala yake samun kanshi da shi shine halu zikirin rabbil alamin shine lokacin da mutum yake ambatan allah ubangijin talakai babu wani hali da ya fi wuce wannan yana daga cikin ambatan allah zaman ma'anan a natsi yana daga cikin ambatan allah ki zama kina tasbihi kina tahmidi kina tahlili yana daga cikin ambatan allah duk lokacin da za ki sabu allah ki tuna allah ya hana ki bari shi ma na ambatan allah ne mala yake cewa washte ghalihi bil azkarul warida shine mutum ya shagala zuwa ga zikirori waɗanda suka zo an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga manzan allah sayyidul mursalin shugaban manzanni baki da wannan ƙaidi ne idan aka ce za a ambaci allah to ana ambatan allah ne da abin da shi allah ya ce ambace shi da shi ba ambatan allah da wani abin da ba allah maɗaukin sarki ya ce ambace shi da shi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko malai ce wa ƙar sannafa ulama radiyallahu anhum fi amalil yomi wal laila hakika malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce dangane da ayyukan yini da dare da allah maɗaukin sarki ya umarci bayi da yi wadda awat da kuma addu'o'i wal azkar da zikirori kutuban kathiratan ma'aluma malamai sun rubuta littattafai masu yawa kuma littattafan nan sanannu ne inda la'arifina ga waɗanda suke masana ne duk wanda yake ya san littattafan amalul yomi wal laila ya san wannan bayanin da ake gaya mai haka yake sha malamai sun yi wannan rubuce-rubuce bayyana mutum ayyukan da zai da yini wanda zai sami yardan allah da wanda zai yi da dare kin san hadarin rayuwar mutumin da ya shagala ga waɗannan abubuwan da wanda ya ba Allah da wanda ya bin Allah ƙarshen su dai ne za su yi mutuwa za su tafi lahira shi yasa ke kin ɓata ke ita kuma ta gyara lokacinta kuma na daga cikin abin da zai taimaka maka wajen wannan aikin ku shine ku rage ƙawaye in ba ku rage ƙawaye ba ku sai kun yi nadama a lahira shine Allah ya bada labarin nadaman da mai yawan abokai da kawaye za su yi shine yau mai addu zalimu ala yi ranar da azzalimi zai tauna yatsun shi duka ya ce kai cutar me yasa ma na riki wance a matsayin kawata a shi tabbatar da ni akan abin da zai amfanar da ni duk waɗannan abubuwan da ake gaya muku kuna ganin kaman ba gaskiya ke gaya muku ba ana hana ku more ni to wai wata moriya ma kike a rayuwa a yanzu in kawanki ta zo in kun zauna ƙarshen da ƙarya kuke gulma kuke yi mimanci kuke yi abubuwan da kuke gaba ɗaya saba ma ka'ida na Allah to me amfanin wannan kawancen me amfani shi ba ku da lokacin da za ku zauna ku bi Allah sai kawai ku zauna kuna taɓata ma kanku lokaci eh Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to malamai sun yi rubuce dangane rubuce-rubuce dangane da ayyukan yini da dare walakin na hamu mutsawwala bil asanid malace sai dai su waɗannan rubuce-rubuce da aka yi an rubuta su ɗauke da isnadi mai tsawo mala soke lamba a ƙasa zai bayyana mana ne yake cima ma isnadi ƙaunuhu walakin na ha tun bil asanid malin da ya ce su waɗancan rubuce-rubuce da malamai suka yi suke bayyana wa mutane ayyukan da za su yi ni da dare sai dai waɗannan rubuce-rubuce an tsawaita su da isnadai sai ce al-asanid jam'u isnadin shi asanid jam'i ne na isnad kwaya ɗaya mufradi sai a ce isnad in sun zo da yawa da yawa sai a ce asanid misali ke ɗaya sai a ce mace in kuka yi yawa sai a ce ne mata mutum ɗaya sai a ce mutum in sun zo da yawa sai a ce mutane namiji ɗaya sai a ce namiji in sun zo da yawa sai a ce me maza kuna fahimtar wannan to in isnadi kwaya ɗaya ne sai a ce mashi al-isnad in kuma da yawa ne sai a ce asanid shine malai ce jam'u isnadin wa huwa al-ikhbaru an tariqil matni shine ba da labari dangane da matni da aka ce ubaidullahi ya ce haddathani yahaya an malikin annafi'in yanzu yana ba da labarin wane ya ce wane ya ce yana ba da labarin matani ne ba kun gano wannan da kyau ko menene yahaya ya gaya ma ubaidullahi menene maluku ya gaya ma yahaya menene nafi'u ya gaya maluku menene ibn umar ya gaya ma nafi'u menene manzan allah ya gaya ma ibn umar shine matani shine kaza to wannan isnadin da ake cewa daga wane daga wane daga wane ba da labari ne da zai tike zuwa ga matani kun gano wannan da ke ku wasanadu mala ya ce menene sanadi kenan Rijalu su ne waɗannan mazajen da ake ji haddathana fulanun an fulanin ƙala fulanun kun gano wannan da ke ku wannan shi ake ce ma rijalus sanad su ake ce ma as-sanadu ƙila kuma bi ma'ana aka ce zai iya ɗaukan ma'anonin duka wa kaunul isnad sababan littatwil kasancewa isnadi a littafi yana sa littafi ya tsawo bin nazir li ta'abbud bil azkar in allura wanda yake so ya bauta ma Allah ta hanyar zikiri kawai ai bai da bukatar wannan isnadin ku wa illa fa huwa atammu in ko ba don haka ba ai a kawo isnadi shine abin da ya fi cika ma fa'ida wa matsalubin lil muhaddith ko malamin hadisi kullum abin da yake nema duk abin da za a kawo to a kawo shi da isnadi domin ya tace tantance ya tabbata domin ya bayyana ma al'umma aiki da shi iz bihi yu'rafu halul hadis domin da isnadi ne ake iya sanin halin wannan hadisi fil quwwati wad da'afi a tantance wannan hadisi yana da karfi ko ko wannan hadisi da ifi ne qala ibn mubarak ibn mubarak yake cewa al-isnadu min ad-dini isnadi dai bangaren addini ne walau lal isnadi qala man sha'a ma sha'a ba dan isnadi ba da duk wanda ya ga dama ya faɗa abin da ya ga dama amma duk wanda ya magana sai ya ce wa ya gaya maka jama'ar annabi ko a rayuwanku kuka ɗabbaka ilimin hadisi za ku zauna lafiya duk wanda ya magana sai ya ce wa ya gaya maka a ina ka ji ya faɗi wanda ya gaya mashi in ba haka ba mutane za su ta zuwa da ƙarere a bakin suna faɗi in ko mutane suka zama masu yawan faɗin ƙarere ko to al'umma su rushe su rukushe baki ɗayansu allah ya sauwaka to shine sai mala ya ce sai dai waɗannan isnadai suna da tsawo wa takrir kuma ana yawan maimaita su yanzu a karatun da muka yi yau a cikin littafin sunanar darimi ya ce al'imamu darimi yana daga abin da ya nisanta shine tsawaita isnadai da kuma yawan maimaita su to shine ma mala ana yake cewa mafi yawancin waɗannan littattafai da suke bayanin amalul yomi wal laila to suna ɗauke da isnadai masu tsawo kuma ana yawan maimaita su fa da'ufat anha himamu ɗalibin wannan yawaita isnadai da kuma maimaita su sai ya raunata himman ɗalibai masu neman zikirin da za su ambaci allah yanzu yanzu malam ya ce faƙasattu tashila zalika ana ragibin ya ce sai nufin zan sauwaka wannan ga masu kwaɗayi na su samu zikiri nan da nan su bauta ma Allah ba tare da isnadi mai tsawo ko isnadin da yake shan maimai ba fa shara'atu fi jam'i hadhal kitab yace sai na yunkura wajen gabatar da wannan littafi muktasiran a takaice qasidun ma zakartuhu ina mai nufin abin nan da na ambata ta ƙariban lilmuwatanni don in matso da nesa kusa ga waɗanda suke neman wannan zikirorin kun ji aikin da malamai suke idan wannan malamin ya kaza to kai kuma an ka kakka soki wannan aikin da ya nemo wani janibin kai kuma kai wannan sai ga ana buƙatar nashi kai ma ana buƙatar naka yanzu littafan zikiri masu isnadai malamai da ɗaliban hadisi suna neman wannan ruwa a jallo amma kuma littattafai irin na azkar wanda ba ambaci isnadai irin wannan ba su kuma waɗanda suke son su karanta zikiri nan da nan su yi yanzu yanzu su kuma suna neman waɗannan idan nawawi ya ce waɗancan su bar nasu su yi nashi bai daidai ba in suka ce ya bar nashi yi nasu ba su yi daidai ba in kuma ya ce bari ya kwaikwayi abin da suke a lokacin da suke shi mayi ƙarshen ta a riƙe nasu a watsi da nashi shi sa hatta ko aiki mutum zai Allah sai ya kalli ya aiki yin aikin kuma sai ya ji ya samu magabatan da suka gabace shi akan wannan aiki sun nuna mai ya kamata ya yi shi sa lokacin da Allah madaukin sarki zai fara ma annabi wahayi abin farko da aka fara isar mai shine aka ce ya karatu da aka fara kowa mai karatu sanda zai fara da'awa sai aka ɗauke shi a kai shi sama aka zuba mai annabawa ya ta haɗuwa da su a hanya ana tattaunawa mai yiwa sun yi maganganu da yawa da waɗannan annabawan amma ɗan abin da annabi ya tsakura kuma cikin haɗuwan da ya faɗi a cikin hadisin isra'i iyaka abin da ya faɗi kenan yanzu wannan ana karantar da annabi sanin makaman aiki ne kun gano wannan da ya je sama ka bai salloli guda hamsin ya zubo su a jaka ya rungumu ya taho da su yana zuwa ya hada da annabin musa me ka samo ba ya ce salloli guda nawa ya ce hamsin ya ce koma kun gano wannan da kyau ku saboda annabin musa ya riga manzan allah cikin harkar shi da yake yanzu ya shiga cikin harkar ana ba shi hamsin sai rungumo ya taho mana da su shi kuma da yake ya taba yi sai ce koma shi sa an ka samu mutum a fage ko Allah ko bai iya baka bi shi a hankali in ba haka ba sai ya gaji yadda kai da fata mun gane to shikenan sai ce koma aka je aka rage biyar ya dawo yana murna <laughs> ya ce koma sai da sallolin suka zama biyar ya ce kai muhammad na zauna da banu isra'ila salloli biyu kaɗai aka ce su riƙa yi a yini daga sallan asuba sai sallan la'asar amma ba sa yi koma sai ce gaskiya ina jin kunya shine sai aka zo mana da ita a haka kuma da annabi ya dawo sai aka ajiye shi a masallacin baitul maqdis kuma ka tattaro waɗannan annabawa su duka a masallacin yi masu limancin sallan asuba sannan ya jiyo allah ce tambaye su yi masu tambaya sannan ya kama hanya ya dawo gida domin yadda ake baku kissan ba fa haka take ba kun gano wannan da kyau ko. ana cewa san da ya je baitul maqdis ya ɗora barakan shi sai ya gana da annaba ba anan bane dan da ya je zuwan farko ɗora buraka kawai yayi a kawo mai iraj sai tafi sama sai da ya gama haɗuwa da su duka a sama domin in ya haɗu su a masallaci kuma in ya je sama me hikiman suke tambayan mala'ika jibrilu waye wannan ba sun haɗu da shi da ba ina fatan mun gano wannan da kyau ba su taɓa ganin shi ba sai da ya dawo ne san da ya dawo lokacin sallah asuba ya yi shine sai masa limancin sallan asuba a nan masallacin baitul maqdis sannan kafin garin allah ya waye mala'ika ya ɗauko shi a baraka ya da shi gidan shi tafiyan dubunnan shekaru aka yanke su a lokaci da an ji koya mai aikin da'awa akwai wani labari da ake bayarwa wani ɗalibi ne ya je gaban wani malami ya koyi ilimi ya kware sai malamin ya ce to yanzu ka kware za ka koma garinku ka je ka fara da'awa duk wani karatun da ya kamata in koya ma na koya maka amma abin da ya rage yanzu abu ɗaya ne tak shine ka zauna in koyar da kai yanda ake da'awa kuma sai ce ba dai karatu ya samu ba da'awa nan mai sauki ne ya ce in in ya ce in in ya ce in in ya ce to a sauka lafiya kwashi da tattafan shi ya tafi kafin ya karasa gida sai lokacin sallan juma'a ta yi sai tsaya wani masallaci zai salla yana tsayawa sai ji limamin ya karanto hadisan karya tun daga farkon hudu ba har shi. liman na gama sai miƙe ce liman karya kake duk wannan hadisan karya kai manzan Allah sai liman ya ce yi a shaidar ranmu za mu ga shaidan da annabi ya faɗi cewa za a ga shaidan wata rana ya zo ƙarar da siffan mutane jama'a ga shaidan kuma ya kafirin duka wannan magana ita kanta karya ce aka yi wannan mutumi dukan tsiya suka karya shi da ya warke lallaba sai koma wajen malam ya ce malam na da a koya mai yadda ake da'awa ya ce a'a wabbar ka gani me dawa da kai sai ba shi labari duka ya ce kaji kaji kaji kaji ci to shi kenan allah kai maran juma mu masallacin suna zuwa masallaci exactly dai yadda liman ya saba dai haka ya mike ya zubo hadisan karyar shi tsaf aka yi sallah aka gama sai wannan malami sai ya mike ya ce allah ya sa ma liman albarka allah ya ma liman addu'a baki ɗaya ma mutane addu'a liman ya ji daɗi mutane suka ji daɗi ya ce limamin nan na naku waliyin allah ne ku rike shi da kyau duk wanda allah ya ma baiwa irin wannan ba a sakaci da shi bari ku ci duk wanda ya samu gashin gemu ko gashin baki ko gashin saje na liman kwaya ɗaya to ɗan aljanna ne liman zai magana kafin ya ga sun bankara liman sun bu sun tuge gashin gemun shi duka sun tuge gashin baki kan ki ce kwabo haɓar liman da abin da nashi gaba ɗaya sun kumbura saboda liman ya sha cizga liman ya koma gefe yana haki sai wannan malami ya matsa kusa da shi ya ce wannan shine sakamakon mai ma'annaba karya tun a nan duniya kai hankali da hadisan sannan yake karantarwa sai kama hanya ya tafi yanzu gobe in malamin ne dawo wajen nan zai yi magana liman ya isa ya hana shi cin da yanzu ya gaya wa mutane darajar liman in ya ce wannan ba malamin allah bai to darajar kama karya ce kun ga hikima da ya takin liman kamar yadda wancan yi atakin yanzu wancan har abada ba zai kara samun damar magana a wajen nan ba da ya yi kuskure ku gano wannan da ku wannan kuma ga hanyar da ya biyu ya yi to nawawi da ya tashi wannan aiki nashi kun ga inda ya fuskanta da aikin shi malamai kuma wanda suke wancan masu tsawon an yi na malamai ne da kuma ɗaliban ilimi bai soki nasu ba su ma ba za su soki nashi ba kuma kowanne zai amfanar lokaci ya kore anan zamu saurara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum